da ke anan sabuwar unguwa a cilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau asabar 22 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun kai ƙarshen suratul luqman yau za mu tashi farkon suratul sajda بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ana ce mata suwatu sajda domin an ambaci sajda a cikinta kamar da mu zo mu iske ai da ta ambaci sajda a cikinta ita ce ɗayan surori biyu da ake ce masu wata sajda cikin ƙwar'ani ana ce ma wannan suwatu sajda ana ce masu wata fustilat hamim sajda amma sai dai suwatu sajda ya kirin jaya ga wannan Imam ya yayi babi ya kira suwatu sajda sai ya kawo wannan sura a ciki bacin suratu sajda ana ce mata a suratu alif lam mim tanzil as-sajda da haka imam al-bukhari ya fidda ita a cikin babi ne kamar da zo in karanta muku da cikin sahih al-bukhari sannan ana ce mata alif lam mim tanzil kuma mutum ya ambace ta da haka a hadisin jabir da ke cikin jami'a nashi da zo cikin fallan wannan sura na farko dai wannan sura sura ce ta makka an saukar da ita a makka kamar surorin da muka karanta suratul ankabut da suratul rum da suratul luqman ita ma wannan sura ce da aka saka suwa a makka ayoyinta aya talatin ne kamar yadda suka wuce mu talatin da hudu a ayoyin suratu a ayoyin suratu lukman wannan kamar sauran surorin makka tana kira zuwa ga tauhidi ne kamar yadda muka faɗi duk surorin makka suna kira zuwa ga tauhidi ne wannan musamman abin da take bantu da shi tana faɗin asalin halittar ɗan adam yadda aka halicci ɗan adam ne da za a tada shi kasancewa an halicci ɗan adam ran juma'a kuma za a tada shirin Jumu'a. juma'a don shi annabi sallallahu ya kasance yana karanta wannan sura a cikin raka'a ta farko ta sallar alfijiri a ranar Jumu'a. game da imam al-bukhari ya rawaito cikin sahihi ne a cikin kitabul juma'a yace haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an sa'id bin ibrahim an abdurrahman bin urmus al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم ya ƙa'u fil fajr yawmal jumu'a annabi sallallahu ya kasance yana karantawa a sallar alfijiri ta ranar jumu'a alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata 'ala al-insani haka ya zo a musnad na Imam Ahmad cikin fannin wannan surar إمام أحمد يتشي حدثنا حدثنا أسود بن بن عامر قال حدثنا الحسن بن صالح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لامين التنزيل النبي صلى الله عليه وسلم شيء بايا بكي سيكرا ألف لامين التنزيل السجدة وتبارك الذي بيده بيده الملك عند الترمذي حديثنا نجاب يا كان يقرأ ألف لامين التنزيل أي a nan imamu ahmad ya kawo shi da alif lamin a tanzil sajda kamar yadda imamu bukari ya kawo can za ka ce mata suwatun sajda ana ce mata alif lamin tanzil a sajda ana ce mata alif lamin tanzil wannan sura kamar da muka yi bayani tana tana kira tana kiran mutanen makka da sauran mutane gaba daya su yi la'akari da halittar dan adam da Allah ya yi cewa kuma Allah zai koma tajjar dan adam kamar ne faɗi an yi waɗannan ayyukan jumu'a don shi annabi sassan ke karanta ta a ranar juma'a a sallar ta alfijir bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wanda ya gabata a farkon suratul ankabut farkon suratul rum farkon suratul luqman cewa Allah ya sa abin da yake nufi da wannan kuma mun faɗi a mafi yawan lokaci bayan su yana zuwa da kitab kaga nan ma ya zo tanzilul kitabi kaga sunan littafi ya zo wato ana cin mutanen maka kulawa ba kuke wannan qur'ani an saukar da shi da alif da lamun da limun harufa ne aka saukar da shi idan za ku iya kuma ku zo da iri ne Allah ya ce tanzilul kitabi saukar da littafi wato an saukar da wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a ciki kamar lanan nafiya ce an sanar ma'anar nahiya wata latar tabu fihi kada ku yi shakku kada ku yi musu a cikin wannan littafin kada ɗayanku ya shakkar cewa daga inda Allah yake min rabbil alame daga ubangiji talakai yake sai zan tanzilul kitabi shine muktada la raiba fihi shine khabarul mubtada ko ya zan tanzilul kitabi shine khabar an yi idmarul muktada din shine hada tanzilul kitabi zaka wannan haukar da littafin yau an zo a muku wannan surar ta zo ta muku magana ko wannan ayat ta muku magana saukar da littafi da aka yi min rabbil alamin la raiba fihi babu kokonto babu shakka ko kuma in aka mace ta nahiya ai la tartabu kada ku shakka ciki duk da yana ƙara ƙarara mana abin da nake ta yawan maimaitawa a cikin tafsirin wannan shekarar da shekarun da suka wuce na cewa kada a samu ɗan adam da shakku na wani abu da ya zo daga wajen Allah Allah ka ta maimaitawa yana cewa, mu la raiba fihi babu shakka ciki babu kokonto ciki kada a samu shakka ko kokonto daga gare ku min rabbil alamin daga ubangijin talikai yake ta an ce rabbul na ubangijin talikai kowa da kowa ya shiga ciki talikai wata yana nufin kowa da kowa yana nufin sama da ƙasa da wanda a cikin ta wa qala fir'aunu ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum ne. fir'auna ya tambaye annabi Musa ce wa ma rabbul alame, me yake ce ma rabbul alame? sai annabi Musa ce mai rabbus samawati shine ubangijin sammai rabbu samawati wal ardi wama bainahuma da ubangijin kasai da abin da tsakanin su idan kuna da yake ne daga kowa da kowa ya shiga ciki al'alamina mutum kuma yana kebancewa da ɗan adam da aljannu ɗaya ke nufi tabarakan lazi na al furqana ala abdihi yakuna lil alamina nazira kaina alamina da wada ne mutane da aljannu Allah bai aiko annabi zuwa ga dabbobi da kwari ba cewa ku yi tsoron Allah Allah bai aiko annabi zuwa ga sama da kasa ba ya wata al'alamina tana iya nufin mutane ɗaya da aljannu ma a tatuna zukurana min al'alamina kun ga mutane annabi lutu ya tabbata ne cikin waye cikin adam bai tabbata cikin aljannu ba amma sai Allah ya kira su al'a ya kira haka an ka ce na farko wanda annabi Musa ce mafi rauna rabbu samawati ma bai wama ma? kaga ya fi kowa da kowa ya shigo ciki zaka dai shine rabbul alamin shine ubangijin su shi ya halice su shi yake juya su shi yake sarrafa shi yake sarrafa lamarinsu. sai Allah ya ce an an yakunu nasarahu an bari wannan magana an gama da wannan magana an gama cewa Allah ya saukar da shi yau za a shiga sabuwar magana yaqulu nasarahu cewa suka yi sai a kaddara hamza kina ay yaqulu nasarahu cewa suke yi shi ya kekere shi cewa suke wannan qur'anin kekerere ne annabi sun san ya shi bal bari wannan magana ba gaskiya bace ba gaskiya ba ce cewa annabi ya kirkire shi huwal haqqu min rabbika wannan qur'ani shine gaskiya daga ubangijinka don haka magana cewa shi ya kirkire shi qur'ani bai kama da annabi ya kirkire shi ba saboda me saboda hadisai ne da yake magana ta yace ba ta kama da qur'ani ba da akwai bamban da qur'ani ana samu ingantacce ana samu wanda ba ingantacce ba sannan kuma wajen hikima ba su kai hikima qur'ani ba wajen ijaz buwa yawa ba su kai buwa yawa qur'ani ba kaga in shi ya kirkiri qur'ani to ya kamata sauran alban garin da ya kirkira a ga sun yi kusa da qur'ani ko sun yi kama da qur'ani wanda yake ba haka bane sai a rawaito su da ma'ana qur'ani ba a rawaito su da ma'ana sai a samu ingantacce cikin su a samu mai kyau cikin su a samu kirkirar ƙarya cikin su qur'ani kuma gaba ɗaya Allah ya tsare shi ba a samun irin wannan don haka bal huwal haqqu kace qur'ani shine gaskiya shi abin da ni da kai ya kamata mu yi imani mu yi da cewa qur'ani gaskiya ne min rabbika kuma ya zo ne daga ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu can an ce la raiba fihi min rabbil alamin na gaba kuma sai aka ce min rabbika saboda me saboda aya gaba ta yi magana an ya kunu naftarahu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shi lokacin da aka suka ce annabi ya kekere sai aka jingina mace cewa ubangijin shi ya saukar da shi bal huwal aqu sai aka ce min rabbika ba ce min rabbil alamin ba sai aka ce min rabbika daga ubangijin ka ne kai da suke cewa ka kirkire shi a'a ya ka kai kira da adam wannan daga ubangijinka ne kai ya aiko shi saboda me zira qauman domin kai gargadi ga wasu mutane ma atahu min nazirin min qablika wanda babu wani mai gargadi da aka taba aiko musu kafin kai allahum yahtaduna ko da za ku shari'a kaga babu wani ko kuma ko da za su shari'a babu wani mai gargadi da aka taba aikowa sun kasance mai kenan ahalul fatra wannan aya tana cikin ayar da malaman da ke kafa hujja da cewa kafin a aiko annabi ba azabtar da kowa suna kafa hujja da wannan ayar saboda ne Allah ya ce litun biwa qauman ma atahum min nadirin min qablika an aiko ka ne domin kai gargadi ga wasu mutane da kafin kai babu wani mai gargadi da ya taba zo musu ni Allah ya ce kuma wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna azabtar da wani ba har sai mun aiko mai manzanni Allah ce wa rusulan mubashirina wa munzirina rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون nasi على الله حجة بعد الرسول الناس على الله حجة بعد الرسل hmm. وكان الله عزيزا حكيما Allah ce rusulan mubashirina wa mubirina manzanni muna aiko su mubashirina suna bushara cewa wanda yayi kaza ya bauta ma Allah a sashi aljanna wa munzirina suna gargadi cewa wanda ya bauta ma gunki a sashi wuta Allah ce li Allah ya kuna lin-nasi hujjatun ba'da rusuli li'anna yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusuli domin kada ya kasance mutane suna da wata hujja ga Allah bayan aiko manzanni kaga duk yana cewa ne ba a azabtar suwa sai an aiko manzanni suka mutane makka tun annabi Isma'ila ba aiko musu wani manzo ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai suke ganin cewa wannan ahlul fatara ne zaka duk wanda ya zo wannan al'amari ne yana ga Allah Allah ya sanya da zai yi lamari ne ba a cewa ga ya wasu malamai suka ce a'a duk wanda ya bauta magunki cikin su innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljannata umuman ne Allah bai kebance da wanda aka aika mu manzani ko innahu man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah saboda ita fitira ta kwarai fitira salima tana tafiya ne akan abota ma Allah shi kadai duk wanda ya bauta ma bincike cewa yayi ba bisa ga wani addini yayi ba bisa ga son rai yayi zaka tunda Allah yake innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma'wahu jahannam ko ma'wahu an-nar wa makoma ita ce wuta zaka tunda Allah ya faɗi haka to babu shakka cewa duk wanda ya yi shirka da Allah cikin mutanen da ba a koma manzanni ba wuta suka yi inna Allah Allah ya haranta aljanna ga duk wanda ya shirka da Allah kabe da yanzu cikin hadisai da yawa wannan matsala matsala ce ta sabani tsakanin malamai juya da kan rinjayar da gefe daya dole sai ka yarda cewa akwai malamai da yawa a wani gefen da ba gefen da ka rinjayar ba da wasu malamai suna ganin duk wanda ya zo kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul fakra ba a tabbatar mai wuce ko aljanna domin ba aiko mai manzo ba su kuma su malamai suna ganin a'a lalle duk wanda ya shirka da Allah ya bauta ma gunki domin addinin Annabi Ibrahim ya basu akan tauhidi ne mutanen Makka Annabi Ibrahim da Annabi Isra'il sun basu akan tauhidi ne haka duk wanda aka samu ya bauta ma gunki da Annabi san ya ce ya ga wanda ya fara bautar gumaka yana jan gumakan cikin wuta kuma ya zo ne a wannan a wannan Amr bin Lu'ay ya zo ne kuma a wannan lokacin ya zo ne a wannan lokacin da fatara kuma annabi ya ce ya gan shi yana jan gunkin da ya kawo a cikin wuta zaka wannan matsala ce mai ta'anin kwarai da gaske kun ba matsala ce da wanda ya ce ahlul fatara ba za a azutar da su ba suna sunna ne wanda kowane gefe akwai ahlus sunna shi manya manyan mallamai magabata wanda wani ya tafi akan ahlul fatara ba za a azabtar da su ba wani ya tafi akan ahlul fatara wanda ya shirka cikin su za a zartar da su Allah ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika domin kai gargadi ga wasu mutane da kafin kai wani mai gargadi bai zo musu ba la'allahum yahtaduna ko da za ko da za su samu su shari'a تعالى يكشي الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع طيب الله شيء الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني wannan da ya halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da abinda tsakanin sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwana shida Allah nan ne wanda in ya ga dama ce ma abu ya ce mai kun fa yakunu amma sai ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida saboda hikimomi da wasu malamai sun ambace su wasu kuma Allah ɗaya san su cikin su domin ya koya ma ya koya bayi ne ƙara lamurra idan Allah ya halitta sama da ƙasa cikin kwana shidda to kai kanka kana buƙatar ka tsara lamuranka cikin kwanaki cikin shekaru kasancewa za ka yi kaza za ka yi kaza ka tsara lamuranka domin kuma ya gaya musu abin da suke iya fahimta ya gaya musu abin da suke iya fahimta a ce an halarci sama da ƙasa cikin kwana shidda zai yi kuma da wasu hikimomi da Allah shi kaɗai ya san su wannan shidda suna fara daga lahadi ne su kare zuwa ran juma'a ra asabar ne Allah tabaraka wa ta'ala bai yi bai yi komai ba yahudawa suka ɗauke ta a ranar hutu cewa nan Allah ya huta sai Allah ya ce wa ma masana min logo. ai wahala bata same mu ba wata da muka ci sama da ƙasa a cikin kwana shidda khalaqa samawati wal arda والأرض وما بينهما في sai Allah ya musu rabbi wannan shi ne asalin hutun da Yahuda ke yi Asabar yanzu muna hutu Asabar da Lahadi domin Yahuda daga kare sun ci mu Asabar hutu ne na Yahudawa suna hutawa ne ga Asabar domin sun ce rannan Allah adda ya aiki batun da ya halitta sama da ƙasa da abin da tsakaninsu daga Asabar zuwa juma'a na ƙarshe da aka halitta su shi ne ɗan adam an halittai ran juma'a don haka sai suka ci Allah ya huta ra'asa ba sai ce ƙar qad na samawati wal arda ma bainahuma fi sittati wa ma masana min lugu mun halitta sammai da kasai abin da tsakanin cikin kwana shidda ma masana min lugu wahala ta same mu ba bale a bale a ce mun huta za ka sai Allah ce fi tattafi ayyamin cikin kwana shidda in mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaitu akan al'ashi. wannan ce da ya halarci samai da kasai da abin da tsakanin cikin kwana shidda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kafa akan ba'isancin wani hadisi da Imam Muslim ya fi suwa cikin sahihi ne Imam Muslim ya fi da shi yake cewa khalaqallahu turbata yawm as-sabt Allah ya halarci ƙasa ran asabar wal jibala yawmal ahad Allah ya halicci duwatsu ran lahadi wash shajara yawmal ithnain Allah ya halicci bishiyoyi ranar litinin Walmakruha makruha yawmal thulatha Allah ya halicci abubuwan kyama ranar talata Walnura nura yawmal arbi'a Allah ya halicci haske ranar larba wal jawaba yawmal khamis Allah ya halicci dabbobi ranar alhamis wa adama yawmal jumu'a an halicci annabi adamu ranar jumu'a wani hadisin ya nuna cewa an yi aiki dukkanin kwanakin ya nuna cewa an yi aiki da daga asaba har zuwa ranar ranar juma'a za ka yarnu kenan kwana bakwai za ka da wannan malamai da yawa suka ba'a fashi? a cikin su akwai imamul bukhari ibn tamiya shayi akwai wanda suka fi muslim ilmi cikin su kamar imamul bukhari kamar ali ibn madini kamar yahya ibn ma'e wayannan duk gaban musulun suke mallamai ne ne manya-manya ne wanda sun nuna cewa wannan hadisin kuskure ne wannan hadisin bai inganta ba saboda mai saboda matanne ya saba ma'ayar qur'ani ga Allah ya ce halicci sammai da kasai kwana shidda shi kuma ya kidan Allah ya halicci kasa Asabar ya halicci kaza har aka wurin juma'a sai kasance hadisi ya nuna rana bakwai kenan kowace rana an yi aiki shi imam bukhari da ya kashi ta da wannan hadisin sai ya ce wannan hadisin abu hurairah ya rawaito shi daga ka'abul ahbar zaka cikin isra'iliyat ne isnadi ne jikin wanda isnadi ne lafiya ta lau amma matani ne abu hurairah ya rawaito shi ne a riwaya masu inganci daga ka'abul ahbar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an samu wani rawi ya juya shine ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam su imam al-baihaqi da sauransu da darar qudni duk suna cikin hadisin da imam darar qudni ya yi intiqadi ga imam muslim cewa ya fitar da wannan hadisin da bai cincinta a ce ya fitar da wannan hadisin ba domin ya faɗi cewa Allah ya aiki a sabar Allah ya aiki a dukkan kwanakin guda bakwai kuma abin da ya zo cikin ayar Qur'ani Allah ya yi aiki ne a kwanaki guda shidda sun mastawa alal sannan Allah ya daidaitu akan al'arshi kun ga can ya ce tanzilul kitabi littafi ya sauko daga wajen Allah biyan nuna siffar uluwi cewa Allah yana sama duk Allah ta shigo da Qur'ani ce inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka qul nazala bihi ruhul amin Wace duk an sauko da Qur'ani ne daga sama dina nuna cewa Allah yana da siffa ta daukaka Allah Allah yana da siffa ta daukaka ta daidaita akan al'arshi nan ga ya ce bayan halarci sammai da kasai cikin kwana shidda da abin da tsakanin su sun mustawa alal arshi sana Allah yadda ya daidaito akan al'arshi malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibinci koma bayan Allah wala shafi'in ba ku da wani mai ceto koma bayan Allah afala ta runa? shi yanzu ba za ku tunu ba ba za ku fada ku ba ku gane hakan ku gane wanda halarci sammai da kase da abin da tsakanin su cikin kwana shidda sannan yadda ya to akan al'arshi cewa ba ku da wani koma baya ne mai yi muku ceto ba ku da wani koma baya ne majibinci kun ce kun riƙe gumaka domin su yi muku ceto ne kuma ceton ba a yi sai da izini ne ceton kuma ba a yi sai da yadda ta yi don haka ya kamata a ce kun faɗa ku kullura sai Allah ce rujar da min as-sama'i ila al-ardi yudabbiru al yake juya lamari shi ke yin yadda ya gada ma ga lamari shi ke halitta komai yake juya shi ke tadbirin lamari ya ba wannan arziki ya ba wannan haihuwa ya ba wannan lafiya ya aishe ma wannan duk wani abu da yake aukuwa shi ke tadbirin lamari wani lokaci a lokacin sanyi ya ja ya sanyi ya zo da lokacin zafi wani lokaci a yini ya ko wani lokaci a dare wani lokaci a damina wani lokaci a rani wani lokaci a yi zafi wani lokaci a yi sanyi shi ne yudabbirul amra Allah shi ke jujjuya lamari yadda ya ga dama minas sama ilal arzi daga sama zuwa ƙasa Wata mala'iku suke saukuwa da lamarin su ce su su ba wannan haihuwa su sauko su busa ma wannan rai yana cikin mahaifiya ce sauko su kora wani girgije zuwa inda zai kai ruwa su kora wani iska zuwa inda ake so ya tafi su ba wani arziki su an shema wani arziki duk da yadda Allah su an wani su busa ma wani rai duk da yadda Allah shine yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi Allah shike jujjuya lamari daga sama zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan lamarin ya koma ɗagawa zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun a cikin wani yini wanda gwargwadon wannan yini shine alfasanatin sanatin shekara dubu mimma ta'uduna daga abin da kuke kidan yawa wannan wani yini ne a haka kana miqdaruhu alfasanatin dan wannan yinin daidai yake da miqdarin shekara dubu mimma ta'udun da wannan yinin da tun cikin sosul mi'raj Allah ka a ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون كإذا آية بقى خمسين ألف سنة طيب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون طيب وانشان تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا اي بيديك تكاكي كاكي أشي kaga ta'arujul mala'ikatu war ruhu mala'iku da mala'ika jibril suna tsagawa zuwa ga Allah ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ayinin da gwagwadon shi ya kasance shekara dubu hamsin nan kuma Allah ya ce shekara shekara dubu da haka wasu malamai suka ce kamar ablabi ne abbas farkon lamari ya ce bai sani ba Allah ɗaya sa'ari da ke nufi da wa'annan imam al-qurbi ya ce sa'ala abdullahi bin fayyuzu dailami عبد الله بن عباس عن هذه الآية وعن قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عبد الله بن فيروز الجيلمي ɗaya daga cikin tabi'ai ya tambayi Abdullahi bin Abbas yace wannan ayar da ke cikin suratul sajda da waccan da ke cewa kana miqdaruhu 50 alf sanatin menene bambanci tsakanin su faqala sai Abdullahi bin Abbas yace ayyamun sammaha subhanahu wasu yiniku ne da Allah mai tsarki ya ambace su ma ajrimahiya ban sanya suke ba fa akram an aqula fiha ma la a'lamu ina kyamar in faɗi abin da ban sani ba sun masila anha sa'id ibn al-musayyib sana ta tambayi sa'id ibn al-musayyib akan wa'annan kwanakin aka ce wanne ne ka alfi sana wanne ne ka hamsin alfi sana fa sai ce la ajri yace ban sani ba fa akhbartuhu sai shi abdullahi bin fayyid dalami sai ce sai bashi labari bi qawli ibn abbas nace na tambayi Abdullah bin Abba nace shi ma bai sani ba fa qala ibn al-musayyib sai Abdullah bin musayyib ah, sai ibn musayyib yace ga wanda ya tambaya yace har Abba Abbas li taqa an kula fiha wa huwa alamu minni yace ga Abdullah bin Abbas da ji tsoron yayi magana game da waɗannan kum kuma shi ya fi ni sani to ina gani in yi magana za ka wasu malamai haka suka ce ba su san waɗannan yini ba ne Allah ke nufi daga baya an tambi an samu riwaya an tambi Abdullah abba Abbas shi ma sai ya ansa ya ba da ansa za ka zai yi yi wasu malamai su suka ce to zai yi yi wannan tafsiri na abdullahi bin abbas ne suka ce wayannan tafsirin kamar da muhammad al-amin shakiri yake cewa yace suna da fuskoki guda biyu yadda za a fassara su yace al-awwal fuska ta farko ma akhraja ibn abi hatim abinda ibn abi hatim ya ruwaito min tariq ismaq an ikrima an ibn abbas daga Isimak ah, da ikrima daga abdullahi bin abbas sai yanzu abla bin Abba za ka tambaye daga farko yace bai sani ba to zai daga baya Allah ya buɗa mai sai ya bada fasawa sai ya ce anna yawmal alfi fi suratul hajj Yau alfa sana da Allah ya faɗi cikin suratul hajj wanne ne kenan Allah ya ce ah, wanda ka kawo zo. Eh, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna yace wannan na suratul hajj huwa ahadul ayyami sitta allazi khalaqa Allahu fiha samawati wal ardh ɗaya daga cikin kwanakin nan ne shidda da Allah ya halitta sama da ƙasa kamar wannan yinin kenan da Allah ya gaya mana nan ya ce yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma yarju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun shine wancan Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin sai kasance cikin wa'annan yinikun da Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da tsakanin cikin wata shidda wa'annan yinikun su ne yini ɗaya kamar shekara dubu dubu yake طيب yace fi suratul hajj wa huwa ahadul ayyami sana shi ɗaya daga cikin shekaru ne na yin yukune na shekara allati khalaqa Allahu fiha as-samawati wal arda wanda Allah ya halicci sammai da ƙasai a ciki wa yawmu alfin fi suratul sajda shi kuma wannan na cikin suratul sajda huwa miqdaru sayril amri wa urujihi ilayhi tsaye na cikin suratul hajji na halitta kamar da kasai ne wannan kuma na yinifkun da suke amala mala'iku ke ɗagawa da lamari zuwa ga Allah ne wa yawmul khamsina yini kuma na khamsina alfa na cikin suratul mi'raj huwa yawmul qiyama wannan sai kasance shine yawmul ranar alqiyama alwajhu sani fuska ta biyu annal murada bi jami'iha yawmul qiyama cewa abin da ake nuna dukkanin wannan alfa sanatin da hamsin alfa sanatin ranar ne wa'annan ikhtilafa cewa sa'anin su bi itibari halin mumini wal kafir ya sha babban da halin mumini da kafiri wa ya dullu li hadar wajini ƙauluhu ta'ala abin da ke nuni akan haka cewar da Allah ya yi fa zalika yawma ibin yawmun afiyar cewa zai kasance yanayi wannan yini yini ne mai tsanani alal kafiri da gairu ya sai ga kafirai zai kasance yini ne wanda ba zai sauki ba za ka sai kasance kafirai su ne suke ganin yini dubu yini yini guda matsayin shekara dubu hamsin a wannan yini amma su muminai za su gane ma kamar rabin yini kamar yini kamar ba a yi komai ba kamar yadda Allah ya gaya muna a cikin suratun nur yake cewa a... Ah, su muminai kafin rabin yini a khairun inda rabbika wa ahsanu matsila muminai su suka fi kyawun baccin rana a wannan yini matsila ana yin kailula asabu jannati yawma idin khairun mustaqarran wa asabu jannati yawma idin an aljanna wannan yini khairun mustaqarran wa ahsanu maqila khairun mustaqarrun yace mustaqarrun muqarran mustaqarran su suka fi matabbata wa ahsanu makila kuma su suka fi baccin rana mai daɗi sai kasance cewa kafin yini ya ƙare an riga ayi yi musu hisabi an riga ayi yi musu hisabi kuma hisabin har ya ƙare shine yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi zaka yana juya lamari daga sama zuwa ƙasa sun ma a aruju ilaihi sannan lamarin ya koma ɗagawa zuwa gare shi fi yawon kana miqdaruhu alfasanatin da wani yini wanda kwatankwacin wannan yini kamar shekara dubu ne min ma ta na abin da kuke kidan yawa yinin da lamari yake ɗaguwa zuwa ga Allah zalika alimul gaibi. wannan shine Allah masanin abin da ya faku wa shahadati da abin da ya bayyanu al-azizu Allah shine mabuwayi ar-rahimu sannan Allah shine mai tausayi Allah shine mai rahama allazi ahsana kulli shay'in أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم جعل له من سلالة من ماء ثم تقواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allah ya ce allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu Allah shine wanda ya kyautata halittar komai yayi isqanin halittar komai ya kyautata halittar komai wa bada'a khalqal insani Allah ya tsage halitta ɗan adam shine annabi adamu min tsayin Allah ya halitta shi daga laka annabi adamu an ƙage halitta ta daga laka kuma na naslahu sannan Allah ya sanya jikokin annabi adamu min sulalatin min ma'in mane daga zuri'a ta ruwa wanda yake kaskasacce shine maniyi kenan sun sawwahu kaga sun ma nan ta koma ba bata zanta ala tarkibi ɗaya bayan ɗaya ba sun sawwahu ya koma ga annabi adamu sannan Allah ya daidaita annabi Adam wa nafakha fihi min sai busa mai daga ruhin shi daga rayuwar shi kaga sai da aka yi bushi daga rayuwa sannan aka halicci 'ya'yan annabi Adam min ma'in don haka summa nan bata zo kamar akan tartibinta da take zuwa ba tana zuwa ne cewa an ce summa kaza sai da aka yi kaza aka yi kaza yanzu nan akan ƙa'ida da summa ke zuwa kuma ta summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sai da aka halitta shi daga maniyi sannan aka daidaita shi aka busa mai rai wanda kuma an daidaita annabi adamu an busa mai rai tun kafin a halarci zuri'a sai da aka halicce su daga maniyi waje ala lakum sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara Allah ya sanya muku gani wal afidata Allah ya sanya muku zukata kalilan ma tashkurun Yan kaɗan cikinku suke godewa da irin wannan ni'ima da aka yi game da waɗancan surorin suka gabata suna kiran muminai zuwa ga godiya ita ma wannan sura tana kiran muminai zuwa su gode kalilan ma tashkurun ɗan kaɗan cikin ku godewa ko kalilan ma tashkurun wasu malamai suka ce godiyar da kuke yi a kaɗan ce ba ku ba wannan abin da Allah ya yi muku na halittar kakanku annabi Adamu da halittar ku da aka halicce ku da daidaita ku da busa muku rayuwa da aka yi ku yi godiya ku godiya mai kyawu balma waɗanda ba su gode wa masu butucewa ciki yadda suke cewa wa ƙalu a iba balanna fil ardi بل هم بلقاء ربهم كافرون Allah ce wa ƙaru a idza dalalna fil ardi suka ce yanzu idan muka tudduge a cikin ƙasa muka ɓace a cikin ƙasa balla tana da ma'anar abu ya lalace na aka sa gishiri cikin ruwa ya narke sai a ce ballal milku fil ma'i watan ya ɓace ya narke ya tafi zaka suka ce idan muka narke idza dalalna fil ardi idan muka narke a cikin ƙasa a inna la fi khalqin jadid za a koma tadda mu a wata sabuwar halitta bal hum bi rabbihim kafiruna Allah ya ce bari wannan magana su sun butulce da haɗuwar Ubangijinsu wanda ya halicce sun daga farko ya halicci babansu annabi Adamu ya daidaita shi ya busa mai rai sannan ya halicce su daga ruwa daga ruwa na mani kun ga wannan sura kamar surorin da suka wuce musurorin makka duk abin da suke kira su mutanen makka su mushrikan makka su yi imani da albasu ba'da maut cewa za a tada mutane bayan sun mutu cewa takuwa bayan mutuwa gaskiya ce sai Allah ce mai kulle ku malakul mautin da jini kula da Allah ce kulle tawaffakun malakul mautin labi wukila bikum ka ce musu akwai mala'ikin mutuwar da aka wakala shi gare ku da an ka tsora mai alhakin fitowa da rayuwarku to wannan mala'ikin mutuwan shi zai karɓar rayuwarku allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una sannan zuwa ga ubangijin ku za ku sake dawowa malakul maut wannan shine suna wanda ya tabbata a cikin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai azra'il ko isra'il da ainun da fasaha ko da kasara wannan ya zo a cikin isra'iliyat kuma ya zo daga cikin asar wasu maganganun wasu sahabbai da tabi'ai Abinda ya zo na kira ne da hakan a cikin hadisai ingantattu bai inganta ba maka abin da yake shine mala'ikin mutuwa wanda yake shi yake karɓar rai ya tawaffakum malakul mauti kace mala'ikin mutuwa allazi wukila bikum wanda an ka wakkala muku cewa ya karbi ranku ya tawaffakum shi ke karɓar ranku thumma ila rabbikum tuja'un sanan zuwa ga ubangijinku ne za ku dawo a yi muku hisabi wanda ya daidai ya ga daidai wanda ya yayi sabanin haka ya haɗu da fushin Allah Allah ya sa muna cikin wanda suka yi daidai wanda za a wa hisabi mai sauki kuma a ba su aljanna anan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa na? eh malaka ta ce a tashi a yawata an sama marayu haƙƙinsu sa waɗanda za a yawon da suka akwai azaka akwai biyar akwai nisan bukari akwai duniya da biyar a wanda su yi ita kuma wani kwan da su Allah ya kara su da ne a yi da kara ma ina cikin ran a yi zuwa da wani ce 000 da da karon kwai su ko ss O su ko ss da advance a kasar da ake Allah ya kara zuwa da ne من ثلاثة ذنبه أنصار؟ أنا ثلاثة أنا أو تسعة أو إيه الظالمين A ba shi wahala? na farko dai kai kan yi haƙuri da yanayin da ka samu kanka ciki wata haka yanayi yake tasowa ko wani ya taso bai da mahaifa wani ya taso bai da mahaifi wani ya taso bai da mahaifiya wani ya taso suna da rai ba su tare haka yanayin rayuwa yake da ka samu kanka abin da ke baka shawar ka yi haƙuri wannan yanayi wucewa zai yi kai ma za ka zama mahaifi sannan kama za su zama mahaifa insha Allah za a wuce wuri sannan mahaifin kun kana so ya mai da mahaifiyarka shawara da nake baka ka samu wanda suka san shi ba dole bane kuna ba shawara a nan yanzu yana saurin tasirin ko kuma zai san da shi ake za ka samu wanda suka san shi ka je ka aika su su ba shi haƙuri تأي سله ألا يأتي وصله خير ألا يجري كأخاني سوى الله تعالى أعلم ولا يشاء لا ai kai ba kai za ka sa wandon ba za ka auna su tsawon wandon su ka yi musu su ya kamata su san kwahe abin su za in kayan musu tsawon shi yadda ya kamata ba su ba su san ba su a ciki amma dai wannan laifi ba ya hawa a kanka insha Allah wa Allah ta'ala Wani kayan da ya ma ya da aure, yana da yawa da ya da tsara, kuma da ne ya da suka ko mai mai tani ta yau sai hankali suka ko mai mai tani Mm. shawarar da ke baka bari sai ka gama gina gidanka wannan shine babbar shawara in ka je ka ɗauki gidan haya yanzu yanayin da za ka shiga zai fi wanda kake ciki yanzu wahalar da aka gaba zai yi tafi maka ta yanzu amma ni Allah ya ce fal yasta'tu fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wa inda ba su da adin aure su kame ha Allah ya wadata su daga falalatai zaka ka kame ka yi hakuri har ka iya gina gidanka mata matsalar aure shine idan matsala aure nake nufi wanda ya samu kai ne yana samu kaɗan kaɗan gara ya bari sai ya ɗan tanada sannan ya fuskanci cewa ya yi aure gaskiyar lamari ne lamari shine in ka fuskanci cewa ka yi aure mata ta shigo ta fara haifan maka 'ya'ya da sauransu to baka shirya ba zuciyarka baka da tawakkulin kwarai ba ka iya samun matsala amma ɗaukar sababi Allah shi ke arzikawa amma ka ɗauki sababi ya kasance ka kama sana'a kai mai ƙwari annabi sun san ya ce kar a bawa wani aure ya ce amma mu'awiya tu fasulukun la mala lahu saboda da kuɗi ake sanya ah, wala tu tusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum ƙiyaman da kuɗi ake tsayuwa tsayuwa ta rayuwa tsayuwa ta tsaye da gida don haka gara ka lallaba ka ɗan yi haƙuri na wani lokaci da Allah ya ce ka kame ha Allah ya wadatar da kai to ka ɗan kame haka ƙi da gidanka har in ka ƙi da gidanka tun da kake sai a hankali kake babu magana kuɗin haya saboda shi mai kuɗin haya ba zai yarda da ka gaya mai magana da bata dace ba sannan matar kila in ka aurota ta da yawansu suna fita in babu abin shefani kaga ka kamo ta ka sa kurin ka zuwa ka koma ga dan ta hidin ka ce ka koma kamo ta ko ka kamo wata kaga aikin wahala ne gare ka za ka bari sai ka dan ƙara shiryawa kaɗan wannan abin da kake ji yanzu ka yi haƙuri ka yi azumi ka roƙi Allah insha Allah komai zai tafi daidai muna roƙo Allah ya sauwake maka da kai da duk wanda ke buƙatar aure wallahu ta'ala alam Wani da matar da matar da ke kawo su yara yaren eh, da aka rasu aka ban ma kuɗi idan suna da kuɗi cikin gadon su cikin gadon su za a fi musu da kasar fadar zakka ana fidda ta daga cikin mutu yake suwa daga cikin dukiya kai amma idan ba su dai tana da sai ta fitar musu me yasa haka za mu zo mu magana zakatu sai ɗaya ba da daɗewa ba yau muna azumi na ashirin da biyu ko insha Allah na azumi ashirin da hudu za mu tsaya za mu yi bayani game da game da zakatul fitr dalili ko domin wannan karatu ana sashi a wasu gidajen talabijin kwana biyu bayan an ka lokacin ya kai kenan kwana ashirin da kwana 26 a zakatul fitr za fi suwa daga dukiyar su za mu zo mu faɗi misalin ta in kana da abinci suna da abincin da za su ci wannan ne abincin sallah to duk abin da ya rage ciki ne za a fi da zakatul fitr wallahu ta'ala wannan da ya halatta ya danganta daga wani irin banki ne idan bankin musulunci ne wanda zaka ci bashi da zai baka kaya ba kuɗi ba wannan ya halatta ko bashin banki ne ko bashin wani wani ne wanda ba banki ba ko da ya ƙara maka me sura kai sai ka je ka ce gida kake so ka sayi ina gidan ga nawa gidan yake banki ya je da gida ya ce maka miliyan biyar yake sai banki ya yi ciniki da mai gidan ya ban mai shi miliyan biyar sai banki ya zo ce maka to zai sai san maka shi ya dinga cewa cikin albashi kama miliyan shida za ka bashi wannan ya halatta sai ka dinga bashi miliyan ka bar ka bashi da dubu ɗari biyu biyu ko dubu ɗari uku har ka biya gidanka miliyan shida amma ka je banki a baka bashi miliyan shida a baka bashi miliyan biyar a ce za ka biya miliyan shida ka zo ka sai gidan baya halatta bai bambanci tsakaninsu wancan kuɗi aka baka aka ce ka bai da kuɗi wannan baya halatta wannan kuma wanda aka ce halatta kaya aka baka aka ce ka ba da kuɗi wannan yana halatta shi babu riba tsakanin gida da kuɗi shi banki ku kiyaye suwa ta farko ba baku shi bankin gida ya sai ma na miliyan biyar sai ce kai miliyan shida zaka biya ne banki bai baka kuɗi ba ni ya baka kaya ya baka to ana iya fitan maka gidan miliyan biyar ana iya fitan maka shidda ana iya fitan maka goma ana iya fitan maka yau kamar mota ce wani zai zo ya samu mota ce miliyan biyu ya saita wani ya ce shi miliyan ɗaya da rabi ma ya saita wani ya ce shi miliyan biyu da dubu ɗari biyu ya saita wannan duk babu iskali ba a cewa lalle cikin su wani ya ci haramu domin mota ita ana iya fishe ta ko nawa aka ga dama wani ya ce a wannan aboki na kake na rage mama wani ya ce a shi komai ya yi tsada zai ƙara maka yana za ka banki ya sai san maka gida miliyan shidda wanda kimar gidan a kasuwa miliyan biyar take kai ka biya shi miliyan shidda wannan babu riba cike amma banki ya kwaso miliyan shidda ya baka kai ka je ka sai gidan miliyan miliyan biyar to ka biya banki ya dauko miliyan biyar ya baka ka zo ka biya shi miliyan shidda to wannan akwai riba ciki wanda yake baya halarta baka masu amfani da bankunan musulunci wanda agent din su tsoron Allah yadda ake yanzu shine sai a ce ka je ka karɓi bulo ko ka je ka karɓi tiles muka duk karɓi kayan gini na miliyan biyar sai ka zo ka ce mini kayan gini don Allah ya baka miliyan hudu da yanzu ke kuɗin ka ce su in ya baka ya ci amana kuma ya taimaka a yi riba banki ya yi ƙoƙarin da yake yi kada a yi riba sai kuma wannan ejen ya haddasa riba don haka baya halarta su masu yin haka su yi haka baya halarta sannan su masu yan kasuwar baya halarta wallahu ta'ala. baya halatta ejen ya bashi riba ce ya ci shi ma ejen riba ya ci abinda da cewa ya bashi e ya halatta sun sani suna da ilimi suna da fahimta ga ya kamata a raba wani zai da cika da abu ne mai sauƙin rabo yana halatta su raba ba dole bane sai an je wajen alƙali ko an je wajen malami fa'idar zuwa wajen alƙali shi ne ana tsammani ya yi musu adalci na ɗaya kenan na biyu wani ba zai taso ya ce ba ga yadda aka yi ba an cutai kwata-kwata aka yi nisa abin a ƙasa aka bayyana musu da abin da kowa ya samu da kai shi wajen malami duk kai wa kotu ya fi domin kotu ita yanke hukunci take a tabbatar da ko wani ya so ya zalunci a hana shi amma in suna da fahimtar juna yanzu mutum ne ya rasu ya bar mata kai da 'ya'ya guda biyu kaga duk wasu ɗaya yara biyu ne suna da fahimtar juna ba bukatar ta je kotu

ya kamata a faɗi duk abin da aka samu ko babu shi ko sai gobe ok ake tun daga wannan haɗa shi zai yi wahala ok to ya yi daidai eh, ya yi daidai ya yi daidai insha Allah usman sallallahu alaihi wa sallam da hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik